الحمد لله sa maɗaukaka ya samu cirebar ayyukan mutunan daga duniya har kiyama jama'a ba mu fara tafsirin na wannan shekara daga kan aya ta 229 hakika akwai darasi mai yawa wanda ke cikin wannan aya idan ka bi ayar da kyau sani cewa larabawa kamar kowace al'umma suna da al'adu masu kyau kuma suna da al'adu marasa kyau tun a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi muhammad larabawa suna da miyagun al'adu babu shaka. kuma ana samun su da al'adu ce ta kowace kabila kafin shirya ya isan mata to tsari dai na saki yadda kaga ana saki a tsarin musulunci a yanzu haka nan yake a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan tsari na sakin aure mutuwan aure tsakanin miji da matarsa littafi ne wanda annabi muhammad ya tarar da larabawa suna rike da shi kafin ma allah maɗaukaki ya ba shi manzanci al'ada ce ta larabawa cewa miji shi yake mallakan saki mace ba ta da ikon saki wannan abu al'ada ce ta larabawa tuntun kafin ma shari'a ta zo musu kuma igiya uku ne yake tsakanin miji da matarsa idan ya warware waɗannan igiyoyin guda uku gaba ɗaya wannan matan tana haramta gare shi babu sauran auratayya tsakaninsa da ita wannan matan yadda musulunci yake kenan kuma yadda al'ada ta larabawa take kenan kafin ma zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba diwanul a'sha a shafi na 263 kafin manzon Allah ya taho larabawa suna rike da tsari na saki yadda ka san shi a karantarwar musulunci cewa miji ke mallakan au saki kuma igiyoyin nan guda uku ne yana da daman sakin matarsa har dai igiya uku idan sun kare bai mai da ita ba har ta fita idda babu halin aure tsakaninsa da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tarar da larabawa suna da wannan al'ada to akwai hadisai waɗanda malaman sunna da yawa suka ba da labari kamar al'imamu malik a cikin almuwatta a juzu'i na biyu shafi na 588 al'imamu shafi'i da al'imamu tirmizi a littafinsa a sunan bayan ya kawo hadisi na 1192 hadisi mursal sahihun yana irwa galil a mujallar na bakwai shafi na ko urwatu bin zubair dan zubair bin al'awwa sahabin annabi muhammad cikin mutane goma din nan da aka yi musu albishir da samun aljanna duniya urwatu bin zubair wato dan zubair bin al-awwa ya ba da labari wanda al-imamu malik ya saka maganar a cikin al-muwatta al-imamu shafi'i haka nan akwai wani littafi da ake kiransa shifa'ul iyi malamin ya ɗauko maganganun al-imamu shafi'i ya saka a ciki daga cikin waɗannan maganganu akwai maganar urwatu bin zubair da yake cewa kana rajulu idza tallaqa imra'atahu kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'ada da take tsakanin larabawa ita ce mutum yana da ikon ya sake matarsa idan ya sake ta sun marta ja'aha qabla an tanka iddatuha in da ya ce ya mai da wannan matan kafin ta ya kare kana zalika lahu to yana da wannan iko wa in tallaqaha alfa marra urwa bin zubair yace ko da ya sake ta saki dubu ne ko zai kai sau dubu yana sakin ta in dai bai bari ta fita idda ba yana da ikon ya mai da abinsa wannan haka al'amarin yake tsakanin larabawa amma in ya kai uku kuma ya bari har ta fita idda to shi kenan ba shi da ikon mayarwa fa'amada rajulun ila imra'atihi sai mutum ya dubi matarsa fatallakaha ya sake ta hatta idza ma sharafatil a iddatiha sai ta kusa ta gama iddanta irtaja'aha sai ya mayar da ita sun matsallaka in ya mayar da ita tana zaune tana yin idda sai ta kusa kare idda sai ya zo ya ce wance na sake ki ya sake kyale ta ta ci gaba da idda sai ya tabbatar da ta kusa fita idda sannan ya dawo ya ce na dawo da ke bayan ya dawo da ita kuma ya ce na sake haka zai yi ta yi ya tauhal da ita ya ce la a wike ilayya ni dai ba zan mayar da ke ba wa za ta hilli na abada sannan ba ki halatta wani mutum ya aure ki har abada tunda sai na bari kin fita idda kafin nan wani zai samu damar auren ki ba zai batta ta gama iddan ba bare ta samu wani mijin aure shi kuma ba zai mayar da ita ba haka zai ta wahal da ita shi ne Allah ya saukar da wannan aya ta biyu da ishirin da da tara suratul baqara at-talaqu marratan Allah madaukaki yace saki dai marra biyu ne fa imsakun bi ma'rufin ko dai a rike auren rike tare da kyautatawa a tare da alkhairi au tasrifun bi ihsanin ko kuwa a rabuwa mai tare da kyautatawa daman saki guda biyu in ji Allah madaukaki bi ma'ana sau biyu fa imsakun bayan kun yi wannan saki guda biyu ko dai ku rike igiyar aure bi ma'rufin tare da alkhairi a tsakanin juna babu cutarwa au tasrihun ko kuwa ku rabu da isanin rabuwa tare da kyautatawa wani bai kuntata mu wani ba shine urwatu bin zubair yace fastakbala nasu talaqa jadida min yawma idh daga wannan rana mutane suka fuskanci hukuncin saki sabo fil man kana minhum tallaka wa man lam yutalliq wanda ya taba saki da wanda bai taba saki ba gaba ɗaya an share kowa an bude masa sabon babi daga lokacin da wannan ayan ta sauka kowane musulmi cikin mabiya annabi Muhammad aka bude masa sabon shafi tsakaninsa da matarsa in ma ya taba sakinta to an shafi wannan saki yanzu kamar an daura sabon aure ne je urwatu bin zubair Allah maɗaukaki ya haramta kuntatawa ga mata a cikin ita wannan aya akwai riwaya ta abu dawud yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1921 a sahihu sunan nasa'i hadisi na 3556 abdullahi bin abbas kamar yadda urwatu bin zubair ya faɗi wannan magana shi ma abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani makamancin haka cewa wato yanayin saki din nan ya bambanta zamanin jahiliya su a zamanin jahiliya mutum yana da ikon sakin matarsa ko da ya kai dubu in dai bai bari ta fita idda ba yana da damar ya mai da abinsa abdullahi bin abbas ya karanta ayar da take gaban wannan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin yatarabbasna bi anfusihin thalathata qurun waɗanda aka sake su za su jira marayukan su kafin su yi wani aure za su jira kuru'i guda uku inji Allah madaukaki kafin mace ta fita idda sai ta jira kuru'i guda uku wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna baya halatta ga mata su goye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifansu in mace tana da ciki haramun ne ta in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai matan suna imani da Allah da ranar karshe wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islah mazansu suna da haƙƙi in dai sun yi nufin gyara muddin mace bata fita idda ba sai miji ya ce ya mayar da abinsa to babu mai ikon hana shi ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن daraja mata suna samun kwatankwacin hukuncin da yake kansu illa dai Allah madaukaki ya bawa maza daraja a kansu saboda su ke da ikon kulawa da aure wallahu azizun hakim kuma Allah mugwayi ne mai hikima Abdullahi bin Abbas Allah shi kara masa yarda ya karanta wannan aya ta 218 ta suratul baqara Allah ya ce mace in an sake ta ta jira ƙuru'i uku kafin ta fita idda ƙuru'i uku uku din nan mun yi magana a kansa a wancan shekara cewa malamai tun daga kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka samu saɓanin fahimta akan wannan kalma ta alƙar'u Allah ya ce mata za su jira kuru'i uku kafin su fita idda me ake nufi da kuru'i allazi yajibu ala mar'ati an tantazira menene ake ce ma kuru'i wanda ke zama wajibi a kan mace ta jira qabla aqdi nikahin aka. kafin wannan matan ta kulla wani aure yace mata za su yi jira jira na ƙuru'i uku kafin su yi aure to nan ne aka samu sabanin fahimta a tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda kalma ta alqar'u kalma ce da take da daukan kowace ma'ana bi ma'ana kalma ce da take cikin al'abudat min wato yadda ibn al-asir ya faɗa a cikin annihaya fi garib al-hadith wal asa yace kalma ta alqar'u tana ɗaukan ma'ana kashi biyu tana ɗaukan ma'ana wanda ke zama kishiyar juna work with two opposite minutes akan ce a qara'atil mar'atu idza tahurat mace tana qur'i in ta yi tsarki bayan ta gama haila kenan larabawa kuma sukan ce a qara'atil mar'atu idza hadat haka nan mace in tana haila akan ce tana qur'i in mace ta yi tsarki a ce ta yi qur'i in ta yi haila a ce ta yi qur'i don haka kalmar tana daukan fassara waɗanda suke zama kishiyoyin juna ko dai tsarki ya zama shine ƙur'i ko kuwa hailan ita ce alƙar'u ko ka ce masa alƙar'u ko alƙar'u duka daidai fahimta game da abin da Allah maɗaukaki yake nufi da wannan kalma ta bambanta a tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mata za su yi jira ƙur'i uku kafin su fita idda aisha matar manzon Allah da abdullahi bin umar da zaidu bin sabit waɗannan dukkan su sahabban annabi muhammad ne suka ce abinda Allah yake nufi da cewa mata za su jira ƙuru'i uku kafin su fita idda al-aqra'u al ana nufin tsarki guda uku ba haila uku ba yana sunan bayaki abinda ake nufi da cewa mace za ta jira tsarki uku shine ake nufi da kuru'i uku idza dakhalat fil haibati salisa bayan miji ya sake ta sai ta shiga cikin haila na uku ta gama haila na fari ta yi na biyu to da zarar ta fara na uku fakat na min zaujiha a wannan lokacin kuma mijinta ba shi da ikon mai da ita da zarar ta gama na farko ta yi na biyu da zarar ta shiga haila na uku wannan matar mijinta ba shi da ikon mai da ita wannan magana tana cikin al-muwatta na al-imam malik a mujallar na biyu shafi na 577 wannan ita ce fahimtar aisha da abdullahi bin umar zaid bin sabit waɗanda dukkan su sahabban manzon allah amma banda su duk sauran sahabban annabi muhammad fahimtar su ita ce haila uku shi ake nufi da kuru'i uku duka sauran sahabban manzon Allah madaukaki ya ce mace za ta jira ƙuru'i uku kafin ta fita idda wato za ta jira haila guda uku kafin ta fita idda abin da ake nufi shine idan mace ta shiga haila na uku miji yana da iko ya mayar da matarsa wanda fahimtar mafi yawan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kenan cikin su ko hadda kulafa na baki ɗayansu sayyiduna abubakar sayyiduna umar sayyiduna usman sayyiduna ali kaga sayyiduna umar fahimtarsa ta saba da fahimtar ɗansa abdullahi bin umar shi abdullahi dan umar fahimtarsa ita ce alƙur'u sarki ne da yake tsakanin haila biyu babansa umar kuma yana da fahimtar alƙur'u hailan ita ce ake nufi da haka don haka an samu sabanin fahimta kenan fahimta tana iya bambanta tsakanin ɗa da ubansa don haka in mutum ya ɗauki fahimta ta mafi yawan sahabban annabi muhammad cewa abinda allah yake nufi da cewa mace za ta jira kuru'i uku kafin ta fita idda za ta jira haila uku kafin ta fita idda ma'anar haka inda za ta shiga haila na uku kana da damar ka mai da matanka sai ta gama haila na uku din nan kuma sai ta yi tsarki sannan kuma sai ta yi wanka da a ce za ta gama haila din na uku ba ta yi wanka ba kana da damar ka mai da ita kuma aure ya gyau wannan ita ce fahimtar mafi yawan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fahimta mafi inganci kenan amma al-imam al-baihaqi ya kawo wani labari abin da ya auku a zamanin sayyidina umar yana cikin as-sunan al-kubra mujallad na bakwai shafi na 417 labarin alkama inna rajulan tsallaka ra'atahu wani mutum ne a zamanin sayyidina umar yana mulki mutumin nan ya sau matarsa bai mayar da ita ba taraka ha hatta iza mabat haida wa Salisa. mutumin nan bai mayar da ita ba sai da haila biyu ya wuce har ta shiga na uku sun ta sai gashi ya zo ya ya ce mata shi fa ya mayar da aurensa ta ce a karyanka kana ina aka yi haila na farko aka gama aka shiga na biyu yanzu an shiga na uku sannan ka ce ka mayar da aure na ni ban yarda ba kuma a lokacin nan da ya taho gidan ta riga ta gama haila na uku din ma wa kad ka'ada fi muktasiliha har ma ta debi ruwa ta shiga bandaki za a yi wankan fita daga haila sai ga mijin nan ya taho ya kwankwasa kofa ta shiga wanka ce to kafin ma dai ta yawan mai da ke fa na mayar na mayar a fahimtar Aisha da Abdullahi bin Umar da Zaidu bin Sabit wannan matan ba shi da ikon mai da ita in ka ɗauka ma'anan kuru'i shine tsarki domin ta riga ta gama amma in ka ɗauka haila ita ce ake nufi da kuru'i to ko da mace ta gama hailan ta gama tsarki ba ta da ikon ta gama haila ba ta da ikon fita daga hakkin mijin nan sai ta yi wanka bayan ta fito daga wanka sai ta ce masa ni dai ban yadda ba sai dai mu je gaban sauri na kuma ta fataya umar ibn al-khattab sai gashi sun taho gaban sayyidina umar in ji alkama sun zo majalisin sayyidina umar abdullah bin mas'ud yana zaune sahabin annabi muhammad wa huwa ila jambihi yana gefensa me ya kawo ku ta ba da labari sai sayyidina umar ya ce ma abdullah bin mas'ud ma taqulu fiha me za ka faɗa me fahimtar ka game da ita wannan mata sai abdullahi bin mas'ud ya ce ara annahu a biha hatta tattasila min alhaibati salisa wa tahilla la salatu ni abinda fahimta na ta nuna min ita wannan mata ba ta haramta ga wannan mijin wato daidai ne mijin nan ya mai da abinsa ba ta haramta sai ta yi wanka ma'ana sai ta gama haila uku din nan mijin nan bai mayar da ita ba har kuma sai ta yi wanka a lokacin ne sallah ke halatta gare ta lokacin da sallah ke halatta gare ta lokacin ne wani namiji yake da halalcin ya neme ta don haka tun da bata kai ga yin wanka ba sai dai ne ya ce ya mayar da matarsa kuma aure ya gyaru ji abdullah bin mas'ud qala umar sai sayyidina umar ya ce wa ana ara zalika ni ma dai fahimta na ke mutumin nan sai ya koma da matarsa fahimtar na usman kenan da na ali haka nan al'imam shafi ya kawo hadisin abdullah ibn abi bakr Allah shi kara musu yarda abdullah ibn abbas ya dauko wannan aya ya karanta ta har dai ya iso ga ita wannan aya da muke fassara ta a talaku marratayn abdullahi bin abbas ya karanta su sai ya ce wa zalika annar rajula fi awwalil islam a farkon musulunci sahabbai na farko kana idza tallaka imra'atuhu fa huwa haqqu bi raj'atiha a farkon musulunci idan mutum ya sau matarsa yana da ikon ya mayar da ita inji abdullahi bin abbas wa in talaka hala kuma ko da take uku ya mata in dai bata fita idda ba mutum yana da damar ya mayar da matarsa farkon musulunci Abdullah ibn Abbas ya ce fa saka zalika shine Allah ya shafa wancan hukuncin ya saukar da ita wannan aya ta 229 at-talaqu marratani saki sau biyu ne don haka daga wannan lokacin dai mutum ya yi saki ya kuma maimaitawa aka samu saki biyu to in ya ƙara guda ba shi da ikon mayar da matarsa sai dai ta yi wani aure amma har farkon musulunci muddin mace ba bata fita idda ba mutum ya mayar da ita aure ya gyara darasi na farko da wannan aya take karantar da mu shine tausayin da Allah ya yawa mata game da takaita al'amari na saki wanda kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam larabawa suna cutar da mata kwarai larabawa suna cutar da mata kafin zuwan annabi muhammad mutum ya zauna da mace shi bai sauta ba kuma bai zauna da ita ta ji daɗi ba bai sake ta ta auri wani ba kuma bai zauna da ita zama mai kyau ba in ya sake ta sai ya jira sai ta kusa fita idda sai ya zo ya ke na gyara aure na mayar kuma shi kenan haka zai yi ta yi mata ya ce har abada zaman ki kenan ba zan zauna da ke ba kuma wani bai a ki don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan hukunci saboda Allah mai adalci at-talaqu marratan saki marra biyu fa imsakun bi ma'rufin ko dai ku rike auren nan riko tare da alkhairi au tasrihum bi ihsanin ko kuwa ku kyale wannan mata ta tafi tare da kyautatawa babu cutarwa a tsakani ana iya samun wanda zai yi gardama ya ce ai babu saki uku a qur'ani saki biyu ne kawai Allah ya faɗa at marratan Allah bai ce saki uku ba saki biyu ne to ina aka samu ɗayan abu ya auku zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dare. rai al-imam ahmad ya kawo hadisin yana cikin al-musnad da al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra al-imam al-baihaqi ya kawo a cikin as-sunan al-kubra a mujallar na bakwai shafi na 340 abu razin da anas bin malik sahabban suka ba da labarin cewa wani mutum da ya ji an karanta wannan ayar at saki sau biyu ne da ya ce ya rasulallah ara'aita qaulallahi at-talaqu marratani fa aina salisa ina saki na uku an ce mana saki uku ne kuma shi Allah ya ce guda biyu annabi ya ce kana neman na uku Yace eh. yace shine inda Allah ya ce fa'imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan Shine saki na uku dama na saki guda biyu ne Yace ina inda za mu samu hujjar cewa akwai saki uku a ƙur'ani sai annabi ya ce fa fa'imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan Allah ya faɗa haka sai ya ce huwa salisa wannan shi ne saki na uku don haka wani malami da ake kiransa Yazid bin Abi Habib Yazid bin Abi Habib tabi'i ne bakin fata an ce shi ya fara kai ilimin fikihu a kasar Masar wannan malami ya ce duk inda ka ji kalmar tasrihun a ƙur'ani ana nufin saki don haka ba wai sai kalmar at-talaqu ce kadai take zuwa da ma'anan saki a littafin Allah madaukaki ba at-tasrihu fi kitabillahi at-talaq inda duk kaji an ce at-tasrihu to saki ake nufi Allah madaukaki ya ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan a ce at-talaqu ko a ce at-tasrihu duka ma'anan saki ne misali a suratul ahzab Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya yi jima'i ka yi aure baka tara da matan ba auren ya mutu sai Allah ya ce ma da kuma alaihin na min iddatin ta'tadduna waɗannan matan ba su da wani idda da za su yi don rabuwa da ku tunda dama an yi auren ba a yi jima'i ba auren ya mutu Kamar na ku yi musu kyauta wa hunna sarahan jamila ku sake su kyakkyawan saki duk inda kaga kalma ta at a qur'ani ma'ananta saki in ji yazid bin abi habib Allah ya ji kansa yace a suratul ahzab din da har yanzu a aya ta 28 Allah yace ya ayyuhan nabiy ya in kunna in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha in kun kasance rayuwar duniya kuke so da kawatta abinda kuka fi so kenan alaina to ku zo kunna zan muku kyauta wa usarrihkunna sarahan jamila Allah bai ce wa kunna ba usarrihkunna sarahan jamila ku zo zan muku kyauta sannan in sake ku kyakkyawan saki ashe ba ba ne sai kalma ta zo da lafazin at-talaqu sannan take zama saki a cikin littafin Allah kalmar saki tana zuwa da lafuzza daban-daban Allah madaukaki ya cewa annabin saka gaya wa matanka idan duniya suke so to ku zo in muku kyauta in sake ku kyakkyawan saki wa in kuntunna turidin Allah wa in kuntunna turidin Allah fi son makoma ta kiyama to Allah ya tanadi kyakkyawar makoma ga waɗanda suka yi biyayya ga Allah da manzonsa cikin kudin nan don haka yasa bayan mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matansa gaba ɗaya ba su yi aure ba domin manzon Allah ya ce mace tana zama ne da mijinta na ƙarshe haramun ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam su auri wani saboda su ne za su zauna da shi a gidan aljanna Allah shi kara musu yarda wani darasi da muke fahimta a cikin wannan aya akan samu aiki da dama a musulunci wanda Allah madaukaki yake izinin a maimaita shi sau ɗaya sau biyu amma kar ya wuce uku daga cikin waɗannan ayyuka ne aka samu saki an baka damar kai ɗaya sannan ka ƙara guda ɗaya. daga baya biyu kenan an ƙara baka damar ka yi sakin na uku to daga ukun nan fa ya isa akwai ayyuka da dama a musulunci waɗanda Allah maɗaukaki ya gina su akan wannan tsari sau da yawa idan aiki ya shafi hakki na ɗan adam za ka samu maimaita shi baya wuce adadin uku a sunnar annabi muhammad shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ko magana zai yi sahabbai suka ce kana idza kallama bi kalimatin a'adaha salata idan annabi ya faɗi magana yana maimaita ta sau uku hatta tuhama an don a fahimta baya wuce uku domin in aka maimaita magana fiye da adadin uku din mai sauraro yana iya kyamatar magana amma an faɗe ta an sake faɗa an maimaita don ka fahimta ba ko da yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka ba sai in ya lura cewa ba a fahimce shi ba wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim sallama alaihim salasa hadisin na yana cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana ya maimaita ta sau uku kuma ko sallama zai yi ga al'umma yakan yi sallaman nan ne ya maimaita ta sau uku in ba a ji shi ba daga nan ne kake fahimtar kuskure na mutumin da yake sallama fiye da uku babu kyau mutum ya yi sallama fiye da uku akwai hadisin abu sa'idin al-khudri wanda ya kawo marfu'an yana cikin uh, sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ta'zana ahadukum salatan falam yu'zan lahu falyarji in dayan ku ya zo gida ya nemi izinin shiga sau uku ya ji shuru to ya juya ya tafi ba a yin sallama fiye da adadin uku ibn muflih al-hanbali Allah ya masa rahama a littafinsa al'ada bu shar'iyya mujallar na farko shafin 416 yace malaman sunna sun ce la yazidu ala salatin mutlaqan haramun ne mutum ya kara sallama akan uku kazo zo sau uku annabi sallallahu alaihi wa ya ce to karka kara. ta nan ne kake gane kuskuren mutanen da suke buga waya kira wayar wani mutum har wayar ta tsinke bai amsa ba ka sake kira wayar ta tsinke bai amsa ba ka sake kira na uku kenan aiko to in waya ta tsinke in dai ka san sunnar annabi Muhammad don Allah sai kai haƙuri don ko shiga gida ne annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce idan ta ta'zana ahadukum salatan falam yu'zan lahu falyarji baka san abin da ke ake ciki ba kai ka san halin da kake ciki baka san halin wanda kake kira ba Allah shi samu gaya darasi na uku da muke fahimta game da wannan ayar da Allah madaukaki yace saki marra biyu ne at-talaqu marratani saki marra biyu ne daga cikin manyan darussan da malaman sunna suka ɗauka wanda cikinsu akwai shekul islam ibn taimiyya lafazin da Allah madaukake ya amfani da shi a wannan aya at-talaqu ta saki marra biyu ne don haka maimaita saki a lafazi guda bai inganta ba domin ya saba ma abin da Allah madaukake ya faɗa a cikin wannan aya kuma ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce ko ya rubuta na sake ki sau biyu bai yi shi marra biyu ba haka wanda ya ce na sake ki sau goma da wanda ya ce na sake ki sau dubu waɗannan duka sun saba ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka nan Allah madaukaki ya ce a yi ba Allah ya ce at-talaqu marratani saki marra biyu ne abinda ake nufi da marra biyu an baka dama sau biyu marra ta farko kayi saki ka rasa wannan marra kenan ta wuce saura marra guda kenan ko wannan mata bayan ta gama ko ko ka dawo da aurenka daga baya sai ka sake wani saki to marra da biyu ya kubuce maka amma wanda ya ce na sake ki saki uku ya faɗi saki uku ne a cikin marra guda don baka da ikon haɗa waɗannan dama da Allah madaukaki ya baka na cewa an baka damar ka saki sau biyu wanda waɗannan saki guda biyu din su ne kake da damar gyarawa akan haka ibn salih al-usaimi muhammad bin salih al-usaibi Allah ya masa rahama a littafin tafsirinsa a jizu ina uku shafi na ɗari da goma ya ba da misali ya ce za idza tallaqta imra'ataka in ka sake matanka fa sai ka ce anti taliqun na sake ki fa ka kullika shikenan wannan mata ta sako fa idza qulta saniyatan to bayan ta sakuwa sai kuma kace anti taliqun na sake ki kana sakin sakakkiya kenan domin da da take matarka ne kace na sake ki ta zama sakakkiya yanzu ta saku tana nan a matsayin sakakkiya baka dawo da ita ba kace na sake ki to nan sai a neme ka hujja ina aka samu hujjan ana sakin sakakkiya wanda ake saka ita ce matar aure kuma ka riga ka sake ta kace na sake ki sai ka sake cewa na sake ki fa kaifa turidu talaqan ala tallaka. malamin ya ce to za a yi ka kawo saki a kan sakakkiya li'anna talaq la ya ridu illa alaman kanar kana gaira mutallaka domin saki bai yiwuwa ba a saki ga mata sai matar da dama can ba a sake ta ba hatta yi qalatun likat kana cewa na sake ki domin dama kana rike da igiyarta to tun da ka sake ta tunda ka sake igiyar kenan sai ka sake cewa na sake ki wata igiyar ya ga wani yake cewa igiyar iska ko shine malamin ya ce wa kuna kala ta'ala shine Allah madaukaki ya ce at-talaqu marratani saki marra biyu ne wali hada kala al-fuqaha don haka malaman fiqh rahimahumullah Allah madaukaki ya ji kansu suka ce lau annar rajula tallaq amra'atahu da a ce mutum zai saki matarsa habat marratayn wannan matan sai ta yi haila sau biyu ta yi haila biyu sun matsallaka ha ba da haibati saliha bayan ta yi haila na biyu sai zo yake na sake ki malamai gaba ɗaya suka ce la tasta ni fu iddatan jadida wannan matan ba za ta sake fara wani idda ba tana cikin idda ya mata saki li talaqati saniya bal tabni ala ma ba za ta dora ne akan wancan iddan da take yi wannan abin da mijin ya aikata shirme ne mace ne ka riga ka saka tana cikin idda kace kuma na sake sake ki wa idza habati salisa lokacin da ta haila na uku wa tahurat kuma ta yi tsarki in kabbat iddatuha iddanta ya kare domin in ba a hana hakan ba za a koma wa abin da Allah ya hana wanda larabawa suke aikatawa kafin zuwan annabi Muhammad Da Larabe ya saumace sai ya bari ta kusa fita idda sannan ya ce na dawo da ke kuma na sake ki sai ta sake fara idda daga rana مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن صالح الوسيمين يتي وانا ينا كرفة حجا دا شيخ الإسلام يريكو دا إتا وجن دوكا فهمت السا أكن cewa أن الطلاق المكرر لا إبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة in aka maimaita saki a lokaci guda wannan sakin bai da tasiri na sake ki saki daya saki biyu saki uku hudu saki dubu yana matsayin saki guda ne sai fa in sakin nan da kake yi ya dace da matan da dama can ba a sake ta ba don ba a goye ba a goyon saki akan saki in ma matan nan ka mayar da ita kafin ka sake sakanta ko kuma ka kyale ta ta gama idda ta yi wani aure sannan ka dawo ka aure ta ka sake sakinta amma ba a goya saki akan saki Muhammad bin Salih ya ce wali anna Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya faɗa a farkon suratul Tala ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtum nisa ya ayyuhan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza tallaqtumun nisaa idan kun saki mata idan za ku saki mata fa talliquhunna li iddatihinna sai ku sake su a farkon idda bi ma'ana sakin da za ku yi ya zamanto ya zo a tsarki wanda ba ku yi jima'i da mace a cikinsa ba sai mace ta yi haila ta samu tsarki bayan ta yi tsarki ba ka yi jima'i da ita ba sannan ka ba ta saki kenan wannan shine saki na sunna Allah da kansa ya faɗa a littafinsa alƙur'ani idza a nisaa fa talliquhunna li'iddatihin in za ku saki mata da ku yi sakin nan yadda za su tsara al'adar yadda za su yi iddan su wato bi ma'ana zai zama sakin ya zo a farkon tsarki wa ahsul idda kuma ku kiyaye wannan iddan da za su yi wato abin ya auku tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya auku wanda a dalilin haka allah madaukake ya saukar da wannan aya hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim sunan abi dawud sunan tirmizi sunan nasa'i sunan ibn maja wato hadisi ne da malaman sunna gaba ɗaya sun kawo shi hadisin abdullah bin umar abdullah bin umar ya saki matarsa tana cikin haila nan ya gaya wa umar babansa kenan shi kuma umar sai ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ɗana ya saki matarsa tana cikin haila fatagayyaba fihi rasulullah manzon Allah ya tunzura bi ma'ana ya fusata domin an saba wa Allah madaukaki sun makala sai annabi ya ce rajiuha liyuraji'iha ka je ka ce masa lalle ya maida auren ya maida ita kuma yamsika hatta takfura ya rike matarsa har sai ta yi tsarki kuma tahibu ta yi haila fa ta haru ta yi tsarki fa in ba an yi tsallika in yana son ya sake ta bal yutallikaha tsallika tahiran ya sake ta tana cikin tsarki kabla an yi masa haka kafin ya yi jima'i da ita fatilkal iddatu lati amara Allahu an yutallaqa lahan nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce idda wanda Allah ya yi umarni a saki mata su yi irinsa in za a yi saki to a tabbata mace ta yi haila ta gama hailan ta yi wanka sannan sai a ba takarda na saki lokacin nan ake tabbata an yi saki na sunna a karantarwar annabi Muhammad amma wanda bai yi haka ba to hakika ya saba ma sunnar manzon Allah to haka malamai suke cewa saki cikin jinin haila bai inganta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana manzon Allah da ya faɗi haka kan suratul talaq يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا don haka ka je ka ce masa ya mayar da matansa sai ta yi haila ta yi tsarki kafin ya yi jima'i da ita sai ya sake ta malaman fikihu suna cewa in ji uh, al'usaimi idza karrara talaqu fil mar'i tasta'nifu al idda don haka dan mutum ya sake saki lokacin da mace take cikin jinin idda take cikin idda wannan saki bai inganta ba fa idan hiya mutallaqa li ghairi idda fala yaqau talaq li'annahu sayakunu ala khilafi ma amara Allah bi ya saba ma abinda Allah madaukaki ya umarni da shi shi kuwa annabi Muhammad ya ce man amila amalan laysa alaihi alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu a kansa wannan aikin ana mayar masa bai inganta ba don haka mutumin da ya maimaita lafazin saki yayi bid'a ittifaka babu wani malami a tarihi wanda ya ce yin saki kalma a kalma ɗaya mutum ya yi saki biyu ko uku ko fin haka ko ko a zama guda yin haka din ba bid'a ne to idan ko bid'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa raddun ana wa mutum don haka shekul islam ibn taimiyya yake cewa sakin da mutum ya yi shi fiye da ɗaya a lokaci guda wannan saki ana sa a matsayin saki ɗaya ne ko da kuwa ya faɗa saki dubu yake nufi ah, don haka muhammad bin salih al-usaimin ya dauko maganar malamin sa yake cewa inna man ta'amalahu wanda ya la'akari da hujjojin shekul islam tabayyana lahu annahu la yasugul qawlu bi khilafihi zai gane cewa bai inganta bai kamata wani malami ya ba da fatawa sabanin abin da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa babu shakka saki ɗaya ne mutum yake da damar ya yi wa matarsa in ya yi fiye da ɗaya a lokaci guda ana ɗauka a matsayin saki guda ne wannan shi yake da hujjoji da dama daga ayoyin ƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la yatakarrar illa ala zawjatin ghayr mutallaqa fala yumkin an yatakarrara talaqu illa idza raja'a in kana so ka sake sake matanka to ka bari sai ka dawo da ita ka sake ta sai ka ce na mai da aure to tunda ka mai da aure kana da daman ka sake saki aw akada alaiha aqdan jadida ko ko ka kyale har sai ta gama idda ka sake ƙulla sabon aure to a wannan lokacin kana sake sake ta hadha alqawl huwa arrajih yace wannan ita ce fahimta mafi inganci mafi rinjayen dalili wa huwa alladhi afta bihi kuma fahimtar da Sheikhul Islam Ibn taimiyya ya dinga ba da fatawa akai kenan wa huwa fahimtar sa ita ce la talaqa ala talaqin ba a goya saki akan saki wannan ita ce fahimtar Sheikhul Islam Ibn taimiyya. ba a goya saki akan saki hatta laukal alfa marra ko da mutum zai yi ta faɗa sau dubu ya ce anti talikun na sake ki na sake ki na sake ki falaisa illa marratin wahida fakat ana ɗauka a matsayin yayi saki ɗaya me dalili ga hujjoji mun karanta ya ce daga cikin hujjojin Allah maɗaukaki ya ce a marrata shi saki marra biyu ne ai marratan ba'da marra ana saki ne lokaci bayan lokaci an baka wannan lokaci ka saki matarka wannan dama da aka baka ta wuce kenan in kana son ka sake samun daman saki sai ka dawo da matan ko ka kyale ta gama idda ta yi wani aure auren ya mutu misali kai yanzu ka aure ta to wannan dama ta dawo gare ka amma a lokacin da ka saki mata to daman nan ta tafi bai yiwuwa ka sake goye wani saki sai fa in ka dawo da ita fala budda an yaka ala zaudatin gairu mutallaka don haka dole ne in dai za ka yi saki ya zamanto matar ita ce fahimtar da ake amfani da ita a zamanin manzon Allah a lokacin da annabi Muhammad yake da rai in mutum ya saki matarsa saki uku ana ɗaukansa saki ɗaya ne ba a goya saki akan saki domin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da auren mutumin da ya saki matansa saki uku a take ana kiransa abdu yazid sahihu sunan abi dawud hadisi na 1922 hadisi ya inganta babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka mayar da matanka sai ya ce masa inni tallaqtuha salatan ya rasulallah wannan matan fa na sake ta saki uku kala sai annabi ya ce kada alimtu na sani irji'iha ka mai da aura bayan annabi ya faɗa masa haka sai ya karanta aya ta farkon suratu talaq ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda manzon Allah ya karanta wannan aya har zuwa karshen ta kuma ba wannan mutumin kadai bane an samu lokuta waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ya mayar da auren mutanen da suka sau matansu fiye da saki daya a lokaci guda ka duba a sunan kubra littafin al-imam al-baihaqi mujalla na bakwai shafi na 339 al-musannaf da a sunan na abi dawud zaka ga hadisai da dama a kai. amma a zamanin sayyidina umar ya yi hukunci duk mutumin da ya sau matansa fiye da saki ɗaya a lokaci guda to sai a ɗauka uku ɗin zamanin sayyidina umar hadisin yana sahihu muslim hadisi na 472 da sunan abi dawud hadisi na 2199 sunan nasa'i hadisi na 3406 da eh, littafin al hakim a sunan kubra na al-imam al-baihaqi hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce kana talaqu ala ahdi rasulillah a zamanin annabi muhammad wa abi bakar da zamanin sayyidina abubakar wa sanatayn min khilafati umar da shekaru biyu na farkon halifancin sayyidina umar a waɗannan zamunna guda uku saki ya kasance talaku salasati wahida in ka ce na sake ki saki uku to ɗaya ne a zamanin annabi muhammad zamanin sayyidina abubakar shekaru biyu na farkon zamanin sayyidina umar wancan abin da allah maɗaukaki ya hana mutane su aikata na al'adar larabawa sai ya dawo na ƙoƙarin a samo wata hanyar da za a kuntata wa mata zamanin da kafin zuwan annabi muhammad mutum sai ya saumace sai ya bari ta kusa gama idda ya mai da auren don kada ma ta gama iddan wani ya aure ta in ya dawo da ita kuma ya sake sakanta hakanan zai yi ta yi wai don ya wahal da ita tsawon rayuwarta Allah magance haka yace at-talaqu marratan to yanzu fa da aka zo zamanin musulunci sai aka ɗauko wani salo na kuntatawa mata mutum yace ya saki matansa saki uku wato dai kar mata yi tunanin za ta dawo gare shi daga baya abin ya yawaita a zamanin sayyidina Umar فقال عمر بن الخطاب سي سيدنا عمر يتي إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات متاني سنققوت وانا الأمر وانا الله يجنكر تامسو Allah ya jinkirta mu a talaku marrata ne an baka daman saki har guda uku farko ya zama ishara ga matarka a zauna lafiya na biyu a tuna mata kuskuren da aka yi na baya na uku ko to ba za a gyara ba yanzu a rabu kaga Allah ya jinkirta abin ɗaya bayan ɗaya don hikima sai na umar ya ce to yanzu mutane sun ɗauke hikimar da ke tsakanin saki na ɗaya da na biyu da na uku sun gaggauta al'amarin da sayyidina umar ya ce falau an bayyana ku alaihim me zai hana mu zartar musu abin nan da suke hukunta makawunan su ne kam da jin lafazin hadisin kasan sai na umar ba fahimta su ce shi kadai ba akwai wasu daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka dace da shi akan haka sayyidina umar ya ce ma sauran sahabbai falau an bainahu alaihi me ya hana mu zartar da abin da mutane suke faɗan nan Allah ya jinkirta tsakanin saki na farko da na biyu da na uku saboda wasu hikimomi to mutane sai su dunkula sakin gaba ɗaya uku su ce sun rubuta ko sun ba wa matansu to me zai hana a tabbatar da abin da suke faɗa sahabbai suka ba shi goyon baya fa'an ba ku alaihim sai ya zartar a wannan lokaci in ka ce na sake ki saki uku magana ta kai babu kuma yadda za ka yi ka dawo sai dai matan nan in ta yi wani aure kun ga sayyidina umar ya dawo da wani hukunci wanda zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hakan yayi ba to amma shin abinda sayyidina Umar din nan ya aikata kuskure ne wallahi abinda Umar ya aikata ba kuskure bane domin bai aikata shi da ra'ayinsa shi kadai ba sayyidina Umar bai taba aikata wani abu wanda ya shafi al'amari na al'umma ba tare da fahimtar sauran sahabban annabi Muhammad ba zai nemi shawara ko da a ce ba duka ne suka goya masa baya ba don haka babu shakka wannan ba fahimtar sayyidina umar shi kadai ne akan cewa a tabbatar wa mutane saki ukun da suke furtawa ba kuma baya ma ga cewa in kayi saki uku din za a tabbatar sai ma sayyidina umar ya kara ma da bugu akwai hadisin yana sunan baihaqi mujalladi na bakwai shafi bakwai. zaid bin ya yace anna battalan kana bil madina akwai wani mutum kamar kamar a Hausa kace dan gambara su ma larabawa suna da irin su wanda ke ba wa mutane dariya yana abubuwa na almara a madina da ya tashi sakin matarsa sai ya sake ta saki dubu zamanin sayyidina umar طلق امرأته ألفا يجي ناس كيكي سكي دبو فرفع yace a kira shi da aka kira shi sai yace ai ni dan gambara ne inna ma kuntu al abwasa kawai nake kafin ya rufe bakinsa fa alahu umar bidirra umar ya bi shi da bulala kaga bayan saki dubun nan Umar da ya yi amfani da shi sannan kuma ga duka Wakala ya ce masa in kana la yakfi ka salatun ai uku ya ishe ka ba ka kai dubu ba lalatacce ba fahimtar Umar bane shi kadai misali in ka duba littafin al-Imam al bayhaqi a Sunan al-Kubra dinnan ya kawo labari bin Malik ya dauko labarin na Umar bin khattab fi rajul yutalliqu imra'atahu salatan qabla an yadkhula biha wani mutum ya saki matarsa saki uku kafin ma ta tare da ya aure ta bata ma tare ba yace ya suke ta saki uku kala sai Umar yace hiya salatun uku ne la hillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu ba ta halatta gare shi sai ta aure wani miji Anas bin Malik ya ce wa kana idza uciya bihi sannan a zamanin bayan ya tabbatar da sake hukun in an kawo ka auja hutu sai ka sha duka bayan ya tabbatar da saki uku din sun auku sannan kuma zai wa mutum duka saboda wulakanta sunnar annabi Muhammad da ya ya wulakanta hakki na aure akwai bukatar a ladabtar da shi akwai hadisin Abdurrahman bin Abi Laila yace ba sayyiduna umar kadai bane an zo an tambayi sayyiduna ali fi man tallaka mar'atahu salatan mutum ne ya saki matansa saki uku kabla an yarkula biha kafin ya tara da ita an yi aure ba ta ma tare ba ya ce ya sake ta saki uku kala sai sayyiduna ali ya ce la ta hillu lahu ba ta halatta gare shi hatta tamki ha gairahu sai ta auri wani miji kaga kenan na ali ya tabbatar da sakki uku din nan a lafazi guda ya tafiya inganta a cikin asunan kubra har yanzu ya kawo misali da wani hadisi na habib bin abi sabitin cewa wani mutum ya zo ga sayyidina ali ya ce masa tallaqtu mar'ati alfan na saki mata na saki dubu ya tambayi sayyiduna ali na saki mata na saki dubu kala sai sayyiduna ali ya ce masa salatun tuharrimuha alayka to sai mu dauki guda uku uku nan kadai sun isa su haramta maka ita wa aqsim sa'iraha baina nisa'ika sauran 997 sai ka raba ma sauran matanka kuma kun ga dai sayyidina ali yayi dauki hukunci irin na sayyidina umar kenan ko الحافظ عبد الرزاق ده الإمام البيهقي سنكاو حديث القمة بن قيس يتي أتى رجل إلى ابن مسعود ونمت يازوك عبد الله بن مسعود فقال سيتي متى إن رجلا طلق امرأته البارحة مئة جي دا يما ونمت ياتكي ما تنسى سكي دري جي دا يما ونمت ياتو ما تنسى سكي دري قال سيتي kai ne ka saki matan ka saki dari ya ce ni ne za yana dan fakewa kulta hamar ratan wahida sau ɗaya ka faɗa ka ce na sake ki saki dari a lokaci guda kala sai ya ce eh sai abdullahi bin mas'ud ya ce turidu an tabina eh, minka imra'atuka kana so matanka ta rabu da kai ne da shi yasa ka ce sakin nan ka kai shi har guda ɗari ko dan dai ku rabu rabuwa har abada ko kala sai yace na'am haka ne sai ce huwa kama kunta to daidai yadda ka faɗa din haka din ne tunda dama ka ce ɗari dan ku rabu ne to ku rabu kala yace wa atafa rajulun sai wani mutum ya zo masa فقال يتي رجل طلق امرأته البارحة عدد nujum to ga wani mutum fajiye da daddare ya saki matansa adadin taurarin da suke sama wancan ya an yi an gama na mai saki ɗari wannan kuma adadin taurarin da suke sama kala sai ce kulta ratan wahida kai kai abin ce ni ne ka saki matanka adadin taurari sai ce sau ɗaya kuma ka faɗa lokaci guda kala ya ce na haka ne kala sai ya ce turidu an tabi na minka imratuka kana son ka rabu da matanka ne shi yasa ka sake ta haka kala yake na zai je kama kulta to shi kenan yana da yadda ka faɗa adadin taurarin sun makala sannan sai ya ce abdullahi bin mas'ud kad bayyana Allahu amra talaq Allah ya bayyana al'amarin saki faman tsallaka kama amarahu Allahu faqad buyyina lahu wanda yayi saki yanda Allah ya umarce shi an dai riga an yi bayani wa man labasa ala nafsihi wanda kuwa yayi makansa shedanci ja'alna bihi labsahu sai mu dora makansa shedancin da ya makansa inji Abdullahi dan Mas'ud abinda Allah ya shar'anta na saki in ka bi shikenan in kuwa shedanci kai makanka to sai mu dora maka tun da kai kai makanka dama ba mu muka ma ba wallahi Abdullahi dan Mas'ud ya rantsi yace la tulbisuna ala anfusikum kada ku yi shaddanci marayukan ku wa na tahammalahu kun sannan ku zo ku dora mana mu mu dauke muku kowa kamata kuluna duk wanda ya saki uku take to haka din ne kuma wallahi in ka lura abin da ke faruwa kenan akasari mutum zai je ya ce na sake ki saki uku wannan ba shaddanci bane akwai inda Allah maɗaukaki ya ce a haka babu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a haka wulakanta ayar ƙur'ani ne kuma wulakanta sunnar annabi Muhammad in ka ce ka sake ta saki ɗayan nan shikenan abin da dai kake so shine a rabu ko ai saki ɗayan yana raba ka da ita me yasa ka ce uku ka faɗa ne da ɓaci rai kuma don rashin ganin darajar sunnar annabi Muhammad don haka akwai shaidanci a ciki shine Abdullahi dan Mas'ud ce to yaushe mutum zai ɗora wa kansa shaidanci ya zo neman mu ɗauke masa ai sai a bashi da abinsa don haka duk mutumin da ya ɗora wa kansa ke uku in ya zo zamu mayar masa haka nan a wata riwaya Abdullahi dan Mas'ud yake cewa al-mutallaqatu salatan qabla an yudkhala biha bi manzilati allati dukhila biha ko da mace ba a tara da ita ba in dai aka ce an sake ta saki uku to matsayin su guda ne da matar da aka riga aka tara da ita wacce ta tare wato in mutum ya furta kalman saki sau uku a lokaci guda yana haramta masa matar da bata ma ba a gidansa da kuma matan da ta tare akwai hadisin abu huraira wanda al'imamu malik ya rawaito A cikin muwatta mujallar nabi shafi na 570 da al-imam shafi yana cikin sahihu sunan abi dawud da sunan al hadisin muhammad bin iyaz bin al-bukayr ce tsallaka rajulun imra'atahu salatan wani mutum ya saki matansa saki uku kabla an yadkhula biha kafin ya tara ya tara da ita an yi aure bata tare ba ya sake ta saki uku to ka san kuma duk mutumin da ya wulakanta sunnar annabi Muhammad Allah sai ya jarabce shi duk wanda ya wulakanta sunna bai mutuwa sai Allah ya jarabce shi a kanta ka lura da kyau duk mutumin da yake saki uku a take to yana samun jarabawan son wannan matan sai a waye gari shi kuma duk duniya ba matan da yake so irinta to shi wannan dangaraje ya auri matan kafin mata tari tare ya ce ya sake ta saki uku sun wa bada lahu an yaki ha sai kuma jarabar ta zo Muhammad bin Iyas bin al-Bukairi yace sai jaraba ta same shi na son wannan matan anya saki ukun nan ma ataki yayi su ne na bid'a dan ya dunkula saki uku ne ya faɗa a lokaci guda fata a yastafti yana bin sahabban annabi Muhammad yana neman fatawa fa zahabtu ma'ahu <clears throat> Muhammad bin Iyad wannan tabi'i ne yace ni da shi muka tafi saboda ni in ji amsar da za a bashi shi dai yana cikin fitina ne na neman mafita ni kuma ina raka shi don in samu ilimi zai samu ilimi a dalilin jarababbe baka ala abu huraira wa abdullahi bin abbas an zalika sai aka taho sai ga abu huraira sai ga abdullahi bin abbas ta ni bana na auri budurwa bata ma tare ba na ce na sake ta saki uku kaka za mu yi ne faƙala abu huraira abdullahi bin abbas sai suka ce la nara an tanki ha ha hatta ha zaujan gairaka ba ma ganin dacewar ka auri wannan matan sai ta auri wani miji bayan kai kala sai ya ba mamaki ba ku fahimci tambayan bane. ne inna ma kana talaqi iya hida ai take ne na yi ba wai na yi ɗazu ne an jima na sake ba a take ne na ce na sake ki saki uku sai abdullahi bin abbas ya ce in naka bari mu maka bayani ka gane naka arsalta min yadika ma kana laka min fadli Allah ne da ya tashi maka kyauta bai baka abu daya ba sai baka su da yawa amma guda ɗaya zai kosar da kai in ji abdullahi bin Abba abinda Allah ya baka dinnan suna da yawa guda ɗaya ya ishe ka zai wadace ka sai aka ce ga gyara ka ajiye saboda gobe <laughs> guda ɗaya ya ishe ka amma an baka su da yawa don ka ajiye maganin gobe amma kai da ka tashi bugu sai ka ɗebe su gaba ɗaya ka watsa <laughs> yace don haka ɗayan nan da kai guda ɗaya ɗaya ne mai karfi sakin dai ya tabbata hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1924 kun ga ba sai na umar kadai ba kenan ko sahabbai da dama hatta abdullahi bin abbas abu huraira sayyiduna ali ga sunan akwai wata riwaya ta Abu Dawud ita ma tana cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1925 tana cikin Muwatta tana cikin Shifa'ul Iyi littafin fahimta ta al-Imam Shafi'i a mujallal Nabi Shafi'i na 72 hadisin Muawiya bin Abi Ayyash al-Ansari annahu kana jalisan ma Abdullah bin Zubair wa Asim bin Umar wannan mutumin sahabin annabi muhammad ne muawiya bin abi ayyash yana zaune da abdullah bin zubair shi ma sahabi ne da asim bin umar ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina umar ana ce masa asim suna zaune faja'ahuma Muhammad bin Iyas bin bukair shi wancan tabi'in da yake rakiyan wancan mutumin da ya sau uh, amaryarsa saki uku a take yana rakiyarsa da shi ma ya samu fahimta sai ga wannan tabi'in ya zo kala da ya zo sai ya musu tambaya kaga ya raka wancan mutumin ya raka shi zuwa ga abdullahi bin abbas da abu huraira su ga irin fahimtansu sai ya samu ilimi akan cewa fahimtar abdullahi bin abbas da abu huraira ita ce mutum in ya yi saki uku a lokaci guda ya tabbata to da ya taho ya samu waɗannan sahabbai suna zaune فقال qala sai yace إن inna من أهل ahli al-badiya tallaqa إنا salata ina tare da wani kawai ne mutum ne mai zama a daji ya auri budurwa kafin ta tare kawai sai ya sake ta sake uku kabla an yadkhula biha tun bai tare da ita ba fama za ta raya ku kuwa ku mutane biyu dinna abdullahi bin zubair da muawiya bin abi ayyash al-ansari ku kuma me ya fahimtar fama za ta raya qala ibnu zubair sai ibnu zubair yace inna hadha al-amra ma lana fihi kaga wannan al'amari ba mu da wani magana akan sa izhab abinda za mu gaya maka ka tafi ga abdullahi bin abbas da abu huraira ka yi musu tambaya abinda suka baka amsa shine daidai <laughs> kuma da macin daga kun ya tau wa inni taraktuhuma inda aisha na basu kuma ma suna wajen aisha matar annabi muhammad fas'alhuma in ka je ka tambaye su fa zahaba sai ya tafi fas'alhuma sai ya tambaye su ah, ya tafi ya tambaye su yana ba wato yana ba da labari ga wannan suka ce ka je ka tambaye su faqala ibnu abbas kamar yadda wancan mutumin yayi tambaya ya faɗa irin wannan amsar aka kawo a wannan riwaya abdullahi ibn abbas da abu huraira a lokacin da wannan mutumin ya zo ya musu tambaya na saki mata na saki uku kafin ta tare me kuke gani sai abdullah bin abbas ya dubi abu huraira ya ce masa aftihi ya abu huraira abu huraira ka bashi fatawa ka ba da amsa faqad ja'atka mu'dila ka same ta a banza wato ka samu tambaya a banza dama abu huraira yakan so ya baka amsa in ka in ka tambaye shi bare kuma ma baka tambaye shi ba Nan ya samu lada fakala abu huraira <clears throat> sai abu huraira ce ya sake ta saki uku ko aka ce eh zai ce alwahida ha to da ɗaya ya faɗa yana hana komawanta matukar ba mai da ita yi ba wa salatu amma tun da yayi uku to ha kenan ya haramta tsakaninsa da ita hatta tanki hazojin gaira sai ta aure wani miki. yana rufe baki kala ibn abbas ya abdullahi ibn abbas yace to misla zalika aqulu abinda abu hurairah faɗa ni ma shi nake faɗa ashe kun ga umar abin da ya aikata fa ba ra'ayinsa bane shi kadai Malik yana da hujjoji Allah ya ji kansa da ya dogara da su akan cewa mutumin da ya saki matarsa saki uku a lafazi guda babu shakka saki uku din nan ana tabbatar da shi da yawa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahimta su kenan akwai ma hadisi na abdullahi bin amrin bin al shi ma sahabin annabi Muhammad ne an rajulin tallaka ra'atahu salatan wani mutum ya saki matarsa saki uku kabla an yi masa haka kafin ta tare fa qultu Abdullah bin ya ce sai na bada fatawa innama talaqul bikri wahida sakin budurwa ɗaya kamata a ce an yi faƙala li Abdullah bin Umar inna ma anta qasin kai ka zo neman hukunci ne ba mai fadan mai neman hukunci ne ba mai fadan hukuncin ba sakin budurwa kamata a ce an yi shi saki ɗaya bayan ɗaya yadda ya dace da sunna amma tunda har ka hukunta saki uku alwahidatu tubinuha daya shi yake raba tsakaninka da matarka wa salatu tuharrimuha amma saki uku yana haramta tsakaninka da ita hatta tanki hazaujan kaira sai ta auri wani mujahid ya ba da labarin abdullahi bin abbas wani ya ce masa tallattun ra'ati mi'atan na saki mata na saki ɗari kala sai ya ce ta akubu salatan ka ɗauki uku cikin ɗarin wata da'u sab'an wa tis'ina ka kyale kyale 97 ka ɗebi uku ka watsar da 97 haka nan abdullahi bin umar shi ma idza tallaka rajul imra'atahu salatan qabla an kula yake cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku kafin ya tare da ita lam tahillu ko hatta tankiha zawjan ghayrahu ba ta halatta gare shi sai ta yi wani aure abdullahi bin amr da abdullahi bin umar ga kuma hadisin al bin shu'ba shima da yana cikin as-sunan al-baihaqi as-sunan kubra wa bin shu'ba yake bada da fatawa qais bin abi hazim yace ya ba da fatawa ina zaune an rajulin talaqa imra'atahu mi'atan aka kawo maganar wani mutum ya saki matansa saki ɗari kala sai al-mughira bin shuba sahabin manzon Allah yace salatun tuharrim guda uku suna haramta tsakaninsu wa sab'un wa tis'una fadlun waɗannan saki tis'in da bakwai da suka saura kuma ragowa ne amma ukun nan da ya faɗa sun isa su raba tsakaninsu da matar don haka ba sai ya kai su saki ɗari ba kun ga don haka waɗanda suke ba da fatawar cewa in mutum ya sakin matarsa saki uku a lafazi guda ya tabbata suna da hujja hujjar ma ba karama ba don kuwa wanda ya yi riko da fahimtar sahabi hakika ya yi riko da fahimta mai karfi fahimta ne na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa wanda ya yi riko da cewa in an yi saki uku a matsayin sakki ɗaya ne shi ma bai kauce ma sunna ba don kuwa ya yi riko kai tsaye da fatawar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ya za a yi kenan a haɗa waɗannan maganganu kashi biyu yanda za a haɗa su shine fahimtar abu mali. wanda ya rubuta sahihu fiqh sunna hakika ya ba da fatawa wanda malamai da yawa fahimta suke in magana take tsakanin miji ne da matarsa ya kai ga furta lafazin saki uku ko fin haka to yana na a matsayinsa na saki daya fatawar annabi muhammad amma fa in maganar na ta hita ta kai gaban hukuma don umar da yawan na hukunci ya yi hukunci ne a matsayinsa na hakimi to har yanzu in magana ta kawo gaban alkali alkali ya ce ukun ukun ne to ukun ne ya tabbata domin kowane yana da nasa hujja mai karfi eh, tattare da hadisai ingantattu don haka daukan su gaba ɗaya shine mafi dacewa idan mutum bai kai gaban hukuma ba saki uku a lafazi guda saki ɗaya ne amma in ya kai gaban hukuma kuma hukumar ta ce saki ukun nan ya tabbata to ba shi da yadda zai saboda hukuma ta yi koyi da babban alkali na farko shine sayyidina Umar bin Khattab Allah shi kara masa yarda akwai mutumin da hukunta masa ukun shi ya dacewa da shi alkali ke sani amma tsakaninka da matarka mafi dacewa shine daukan fatawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka yi saki uku a lafazi guda sakin bid'a sakin bid'a bai inganta ba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda ya kirkiro bid'a a mayar masa abinsa ba za a dauka ba za a kaddara sakin nan guda ɗaya ne ko da saki dubu ne inji ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya masa rahama wannan aya tana da darussa da yawa waɗannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za mu faɗa insha Allah gobe za mu karasa sauran kafin mu ci gaba da tafsirin mu wanda duk yake da tambaya don Allah muna roƙo ya rubuta tambayarsa za mu so a ce tambayoyin da za a yi ana rubuta su sannan tambayan da aka yi ta yau ba zan amsa ta ba sai Allah ya kai mu gobe na yi nazarinta in ban san amsa ba na bincika da fatan za a yi hakuri nan za mu dakata mu saboda na nesa yadda dai aka ji za mu rika farawa insha Allah hudu da rabi zuwa karfe shida mu tashi gwargwadon hali Allah madaukakin sarki ya karbi ibadan da muka yi cikin wannan wata Allah ya ba mu ladan abubuwan da muke na hidimar addinin sa Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu komar mu ta zama to aljanna mun salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم